gaskiya ba mu san da ita ba ina ji dai ana fara amma ba san da ita ba kuma ba wani mutumin igbo da yake a bayansa sai dai kasan irin maganan mutane daga sunan da wadda ba sun mai nufi su ba mm-hmm. suka fara wani abin kuma ba san su ba ba wani ba ya ce wani akwai wani mutum igbo da yake bayansu ba ba san kowa yake wani abin ba muna ganin ta kamar wani irin kuma kamar magana su kidnapping da magana boko haram haka muna ganin ta kuma yanzu an kai kara ga federal government ncc ma yanzu sun kashe rodion gaba da ba kuma jin su yanzu um, uh, magana dai ina godiya ga federal government da aka shiga cikin magana da zafinta mm-hmm. aka sai da su kaga irin wani abin aka fara aka zai fara samun irin wani halayen da za shiga yawa yanzu ku a matsayin ku na gwamnoni kuna wani yunkuri ku ce mutanen ku su yi watsi da wannan gidan rediyo ba ka san ta ba ka san kayan ta ba ka san abin da yake ciki ba na gama ka ba wanda yake ciki maganan nan mun faɗa ma mutane su rubuta su ba mu san da su ba don haka kar wani ma ya sa musu wani magana kuma fara magana ta kamar boko haram ta fara nufashi kuma akan a shiga wani masala kuma kama yi magana ta magaba daya